إذا idza qila lahu idan an ce masu masu bin ubannin su ga al'ada ittabi'u ma anzalahu ace ku bi abin da Allah ya saukar ku bar al'adun qalu sai su ce bal a'a nattabi'u ma wajana alaihi abana muna biyan abin da mun ka iske ubannin mu akai shi muke yi haka za su ce qala ta'ala sai Allah ya ce ayatabi'una za su za su bi abin nan da ubanni ke yi walau kana shaytanu da ko da shaytan ya zan yana kiran su ila azabi sa'ir zuwa ga azabar wuta wato lokacin da yake kiran su wato yin abin na ai dan ne yake kiran su zuwa ga wuta to za ka bi ubanni zuwa wuta ne kun gane ko ai la yan bagi lahum ittiba'ul aba'i nan baya halatta ga mutane su bi ubanni fi shay'in yad'uhum bi shaytan ga wani abu wanda yake shaytan na kiran ubanni da shi ila azabi shadid zuwa ga azaba ta mai tsanani kun gane ko to ci gaba nan yayi ne da wanda suke cewa malami guda ne wanda yake komi ya faɗa kai shine annabi kowa kokari yake ce ga abin da ya ce ka gane saboda ka shirya malami shirya malam saura duka ga abin da ya ce ka gane to madalla ci gaba wa man مخالفة مخالفة مخالفة بسم الله تصور على yuslimu wa shahu ila duk wanda ya mika huska shi zuwa ga Allah in mutum ya mika huska ga Allah sauran jiki kenan duk ya bi ay ya ala taati wanda ya fuskanta ga tsa'a ubangiji wa tarku taqalida bil aba ya bar bin um, abin nan ratayuwa ga um, al'adun uwaye wanda yayi haka nan wa huwa muslimun kuma yayi don Allah kawai kun gane ko ba yayi don ya walakanta su ba to fa kad istamsaka bil urwatil lalle yayi riko da ya giya wanda an mai karfi ai al'autaq wadda ta fi karfi allati la yakhafu inqita wadda ke bai tsoron ta yanke wa ila Allah aqibatul umur kuma karshen al'amura zuwa ga Allah yake kuma kuma ga Allah take shi ya saka ka to ci gaba ba man kafara wa man ilayna marji'uhum wa man kafara duk wanda ya abin abinda Allah ya ce wato ya kafirta ya koma ga abin nan al'adu wala sun ka kuru aka ce ma annabi kada kahircin sai ya bata ma rai Allah bai nishin shi da shiriwa ba marji marji'uhu wato makomar su zuwa gare mu take wannan nabi mu ba su labari bima amilu ga abin da sun ka aikata na kin biyan abin da Allah ya ce inna Allah alim bi zati sudur Allah masani ne ga abinda a cikin zukata da ai bi ma fiha abinda a cikin zukata ka gairi, kamar sauran abubuwa fa mujazin alaihi to in ya ba Allah ya san abinda a cikin zuciya balle wanda mutum ya aikata da gaba ko mi duhun kawuri inda in mutum ya saba wato Allah na gani to ci gaba نمتعهم قليلا ثم عذاب numattiwahum muna jiyar da mutane daɗi a duniya kalilan kaɗan ayyama hayatihim saboda ka wato bin al'adu ko sun yi daɗi dan lokaci kaɗan ne na rayuwa sun mana tsaron saɗan mu tilastar da su ga lahira ila azabin gali zuwa ga azaba mai kauri wa huwa azabun nar shine azabar wuta la yajiduna anha anhum hisa ba su samun makarkata da gare ta to ci gaba wala in من خلق السماوات والأرض الله قل الحمد لله to masu kankamewa ga al'ada su bar abin da Allah ya ce sun san Allah gaskiya ne amma ba su bin abin nan ba su da tunani wala ‘yan sa'altahum wallahi har in ka tambaye su su masu ratayuwa ga abin al'adun ubanni ce man khalaqa samawati wal ardi wane ne ya halitta samai da ƙasa da ya kulu na lafi Allah ne kun ka ce alhamdulillah to tunda kun san Allah ne ya halitta mai da ƙasa kuma kun ka komo kun ka kun ka bar abin da yace kuna bin abin da uba nake yi to ni kan na ga muhadi alhamdulillah godiya ta tabbatar mu Allah bal aka tawalla alamu mu kai mahi yawan su dai to tunda tauhidi kenan ya bayyana komai ya bayyana mai yayi wanda ba shi don kansa amma mahi yawan su lalim ba sani annahu annahu wani masu kore bane fi tarki tauhid ga barin abin tauhidin ubangiji wato don kishi ga ga al'adu Allah ya tsare mu amin Allah to mu ci gaba إن الله هو الغني الحميد lillahi ma fi samawati wal ardi abinda a cikin samai da abinda a cikin kasa duk na Allah ne ya mulkan shi ya mallake su kuma shi ya halitta su kuma bayin sa ne fala ta'ata liman yukhalifu amrahu fihi ma saboda ka in dai cikin kasa kake ko cikin samai to in wani ya saba ma umarnin sa babu ta'a gare su babu ta'a gare shi ala ahadin ga kowa matukar an saba ma Allah cikin samai da kasa to kakkabi mai saba wannan duk yadda yake gare ka kun gane ko alhamidu kuma Allah shi uh, uh, uh, inna Allah lalle Allah huwal gani shi an wadatacce an khalqihi ashe kenan kuma da yace ku bi shi ba don yana bukata ku kara shi da wani abu ba kun gane ko wato mutane sune masu bukata zuwa gare shi alhamidu kuma shi abin godiya domin ya shirya da mutane ga abin da zai amfane su to ci gaba ولو أن ما في الأرض من شجرة والبحر يمده من بعد من بعده من بعده ما نبذت كلمات الله إن الله عليم حكيم to lamma ta'ala annahu sakhara lana ma fi sama lokacin da Allah ya bayyana cewa hore muna binda a cikin samai da binda cikin ƙasa wa annahu azbaga ni'ama alaina ya zuba ni'imomi gare mu nabbahana ala kasarati tilkal ajabi yayi mun tanbihi ga waɗannan abubuwan ni'imomin da ya ba mu yawa gare su kwarai min sun yi ta'ala suna kuma daga aikin Allah addalata ala qudrati masu nuni ga ikon sa na zartar da abubuwa wa hadaniyati da kadaita shi wasu kaƙihi li ta'atil khalqi kuma shi dai ya cancanta ga abin nan ta'ar halittu da gare shi wa qala law anna ma fil alimi shay'un aqlamu kudiba wa ta'um ilmin abubuwa kawai na Allah ba wai ba su abubuwan ba ba yawan ba sanin yawan gidajen ka ba sanin wai gidajen yadda suke ba mai tsafi kaza ko mai abin nan kun gane ko shi da an yanzu law anna ma fil alida duk abin da a cikin ƙasa min shajaratin na icce kalam duk ya zan ya zan alkalumma duk an mai shi alkalumma wal baru ya muddu sannan teku duka tana mai shi tana zama ta wada shi min ba da sama ta hurin bayan waɗannan na duniya kuma akwai wasu tekuna goma um, abin nan bakwai ma na fi da kalimatun da kalmomin ubangiji ba su kare ba da ba su kare ba wato a rubuta su kawai bai isa gida kaza gida abin da doki kaza menene kaza wato ni'imomin da an gare shi wato na kayan mulkin sa ba su karewa al-mu'abbar biha an ma'lumati wato kalmomi waɗanda za a yi suna za a bayanin mai abin nan halitta shi bi katibi ha bi tilkal kalam don a rubuta su da waɗannan alƙalumma bi zalikal midad da wannan tawada wanda yake teku duka har kuma da wasu tekuna bakwai har kuma da ƙari walau bi akthar min zalika ko da ya shi haka nan لأن معلوماته تعالى غير متناهية من سنن أبنجي باس إياك وكأنه تعالى يقول والله أعلم كما ألا ناتي وأمر والله أعلم ga abin da yace ilamu ilamu ma allamakum Allah ku nemi sanin abin da Allah ya sanar da ku wa amalu ku yi aiki da shi ko huwa shi ne ke amfani wala tatajawazu kada ku ketare bil amali um, da aiki ma hatta da ku in yace ga iyakar abin da za ku to ka ku ketare kun gane fa inna fi kasiratun sanna Allah masu yawa ne la hasar la habas da iyaka inna allaha azizun allah mabawayi ne fi mulki kamar za kana zariya ce ina hanya zariya ce ga ta bita in ka bar barta ka kama wata kaciya ko zuwa abin da ka ko bin nan ko bin nan gwari ka ba ka zuwa kenan eh, kun fahimta ko wato allah mabawayi ne fi mulki la yuhadu bi shay'in min ilmi ba iya kewaye komai na ilmin sa hakimu kuma hikima ne fi ma dabbarahu lakum ashe kenan ilmin da ya ba ku shine zai amfane ku duniya da lahira ci gaba ma khalqukum Ma خلقكم ولا بعثكم halitta ku bata zamo ba wala ba su kun haka nan tayar da ku bayan mutuwa bai zama ba illa ka namsin waida kamar lumfashi guda kamar an abin nan kamar an kyarta abin nan lantarki halqan wa ba'than bi kalimati kun fa takununa in an ce kun ku zamo sai ku mutu ku mutu ku mutu ku zamo ku zamo shi kenan babu wata wahala <coughs> ashe mai wannan kenan in ya umarce ka ya kamata ka yi ba ya ce ka yi don ka amfane shi bane ya ce ka yi ne don ka amfani kanka inna Allah sami'un Allah mai ji ne ya sama kullu mawjudin yana yana jin duk abin da asama me basirin ko mai gani ne yamsuru kullu mawjudin yana ganin duk abin da asama me la yajgulu shay'in an shay'in komai bai shagaltar da shi daga wani abu kun gane ko to ban da abin da ba samammi ba Allah bai jin su domin samu da basar ba su rataya sai ga abin da kun gane ko to ألم تر أن الله يولد الليل بالنهار النهار بالليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما to alam tara ayyuhal muhadab ru'yatan ru'yata ibratin kai abokin magana wanda kake saurare baka diba ba ka gani anna allah yulijil layla allah na shigar da dare fi nahari cikin rana wa yulijin nahara yana shigar da rana fil layli cikin dare fa yazidu kullu minhuma dare ya karu ko rana ta karu bima na kasamin al-akhar lokacin dare fi yawa rana ta zan kadan ko ko lokacin rana ta zan kadan wasa ka shamsu wal qamar ya rana ya kore wata kullum min kuma ya jiri kowane su yana gudana cikin magudanarsa ila ajalin musamman har zuwa ga lokacin da anka ambata shine ranar kiyama wa anna allaha ma ta'maluna khabir kuma ba ku sani ba cewa Allah masani ne ga dukan komi wato wajifa ala anna la yulijil layla dakhilun ma'ahu fihi dhil ruya wato kadiba Allah mai iko ne ga dukan komi to ci gaba zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir to ga dalilan waɗannan abubuwa yace zalikal mazkur wannan abu da anka ambata min al adillati fil ayati ga ayoyi masu abin nan kyawu ta'lamu bi anna allahu la don ku san Allah shi ɗaya ne tabbatacce allazi yastahiqu an yu'bada wahda wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai wa anna ma ma yaduna kuma abinda mutane ke ke bauta ma ko abinda kuke bauta ma min dunil in ba shi ba albadu shi a qayya ba mai gushewa wa inna Allahu al-aliyyu kuma Allah shine madaukaki ala khalqi ga halitta shi bil qahri da jaye fa man asahu la yakhruju an mulki duk wanda ya saba ma Allah bai ya fita daga mulkin Allah al-kabir wanda amma girma kun gane to ci gaba wa min tara an al-fulka tajri bil-bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi ومن نعمه على الناس akwai daga cikin ni'imomin da Allah ya bayar ga mutane ni'imomi waɗanda yake muzawija bin ni'ima ga ni'ima kuma ciki akwai azaba liman arada ta'dibu ga wanda yayi niyyar shi azabta shi ni'ima amma ciki yana yi ma kuma awa mutum azaba addalati ala infiradihi bi wannan ya nuna kenan Allah shi ɗaya ya kadaita ga ko shi azaba ko shi ni'ima ga yace alam tara annal ka gaji jirage tajrifil bahr suna gudana cikin teku bi Allah da ni'ma ubangiji alaikum gare ku li yuriyakum dan ya nuna muku min ayati wani ya kihe wani ya wuce sai ya yi fatauci in fi zalika alayatin ga wannan abu akwai ayoyi waɗanda ake kula da su amma ga wali kulli sabarin ga bai yawan hankuri wanda ke kare kansa daga zunubin daga saba ma Allah shakuru mai godiya ga ni'imomin ubangiji to ci gaba wa ila adiyahum فلما نجيهم فَالَّذِينَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا to wai da ga shi mawajin in ya zan wato kun hal kun ruwa abin nan ta taguwar ruwa ta ruhe mutane ko ka kafin rai kazzala ne kamar girage zai ko kamar duwatsu alati ta zillimin tatiya wanda yake suna tuzallilu man tatiya wanda yake suna abin nan suna suna inuwa ga wanda a karkashin su da da'u Allah mulazin la din sai su kire Allah suna masu rakakewa addini gare shi wato kenan in ya zan sun shiga cikin jirgi suna tahiya da abin nan kun fance ku ya taso taguwar ruwa ta taso sai kuma, Allah Allah ko ba haka ba wato ba su kiran kowa a wannan lokaci ai addu'a la yadquna ma'ahu ghayrahu ba su kiran kowa sai Allah nan ba su kiran wani tare da Allah limar au dan abinda sun ka gani min al'azab fi dalika wa arafu alla yuzilaha anhum illa huwa sun san ba mai kusar da wannan azaba sai shi wa da shi kadai fadan ma najahun lokacin da Allah ya tsar da su ila albar zuwa ga kasa mu minhum muqtasidun akwai mai tsakaitawa bai wucewa ga zunubi ai mutawassidin da yake tsakani bainal kufri wal imani ko kun fahimta ko yana na mumini sai dai ya zama mai zunubi linzijarihi ba alal inzijar wato domin yana tsawatuwa ya tsawatuwa da ba cikakka ba a wuka ta sarihi kuri ko ko kaita shi bisa ga kafirci wa ma ya shaɗu bi ayatina ba mai musun ayoyin wa min hal in ja'u min al mawji daga cikin akwai ayoyin mu kyarsuwa daga abin nan kun teku ba mai ba mai musun ayoyin mu illa kullu khattarin sai duk mutum mai yawan yaudara ai gaddarin mai yawa kathirul khattarin mai yawan yaudara bi naqali ahadillah na walwali alkawalin Allah alladhi ahadahu inda al wanda yake yawa Allah alkawali domin lokacin da tsoro ya same shi yana ta Allah Allah Allah kamar yana alkawali ban koma kiran kowa sai kai to da ya koma ya fada sai ya bari ni dalibin najati wa bi illadin nas kuma yana yaudara don ya ɓadda mutane a mabiyan sa liya isha ala jahalim domin kullum in kun ga mugun malami ko kun ga mugun mai sarauta yana wanda ke kokarin ya danna mutane da jahilci don ya rayu ne a kan eh, jahilcin ko ba haka ba wannan ba yaudara ba ce tunda Allah ya mai alkawali ya ɗauka kashi maimakon ya gode ya shiryar da mutane ya zan daidai da su ya ja su zuwa ga alheri sai ya dora abin nan ya halakar da su kafuru mai yawan kafirta li ni'amin Allah ga ni'amin ubangiji ara madaukin sarki Allah ya tsare mu to sun mana da ta'ala يحشر يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا يغرنهم بالله الغرور ثم نادى تعالى على الخلق sannan bayan ka na Allah ya kira ta likai ne da ashfaqat kira na tausayi tambihan lahum dan ya kwalkar da su lima ya hadihim ga zuwa ga abin da ke shiryar da su ila ma jihin zuwa ga abin da ke tsar da su ya shiryar da kire su zuwa ga abin da ke shiryar da su zuwa ga abin da zai tsar da su wali ya jama'a durusa sura fi hitamiya kuma dan ya tara duk ilimin da eh, karantarwa da sura ta yi karance karance da an yi cikin tsari guda nan da nan gashi ya ce ya yi nasu ya ku mutane bayan duk waɗannan abubuwa da an yi ita kura ban ku ji tsoron ubangijin wata ku yi abin da ya ce kenan ku bar abin da ya hana wa khashaw yawman ku ji tsoron wani yini la yajzi walidun an waladi radda wani uba ba zai tunkuɗe ɗansa an komi ba a ciki wala mauludun huwa jazan an walidi sha yaro kuma da ba zai tunkuɗe komai ba daga ubansa a wannan yini kun gane ah, in ɗa na ganin uba ne na shiga wuta bai da ikon ya hana ko uba na ganin ɗansu na shiga wuta bai da ikon ya hana ku ji tsoron wannan yini wanda haka kun gane ku inna wa'dan lahakum wato wa'adin Allah gaskiya ne ga duk wanda ya saba masa yabbi al'adun ubanni wala ta gurrannakum alhayatu dunya kada rayuwar duniya rayuwa ta kusata ta rude ku anil islam ku ban musulunci wala ya gurrannakum billahi algaru kada mai rudi shi ga Allah fi hukumi wa imhani ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. To bayan ya ja hankali mu na cewa bayan ya ja hankalinmu na cewa a yi tsoron abin nan kada abin da Allah ya ce wato bin uba bai amfani in ya saba ma shari'a haka nan kuma tsoron 'ya'yanka kasu wani abu shi kuma bai amfani ka inda ya saba ma Allah sannan ya ce gashi inna la ilaha illa sa'ati ga wasu abubuwa biyar waɗanda yake ba wanda ya san su sai Allah balle kace bari in tsaya ga wani ya samu min su inna Allah indahu ilmu sa'ati wato Allah lalle wurin sa ilmin sa'a tashin kiyama yake yaushe za ta tashi shi dai ya sani ba wani mutum wanda ya sani wa yunazzilu gaita kuma Allah shi ɗaya ne ke saukar da ruwan sama duk wakatin ya alamu ga lokacin da yake sani ba ka iya cewa bari in ni da'a za a yi min ruwa ga gona na sai Allah da ke kawowa saboda haka ka bi Allah don ya yi ma ruwa ga gonanka wa ya'lamu ma fil arham kuma shi ɗaya ya san abin da a cikin mahaifa a zakaran namiji ne an muta ko mace wala ya alam wahidan min hadhihi thalatha ghayru lahi ah, ko wahidun ne ah, eh, ah, an gyara karanta in ji ko abinan ko ko fari ko baki gajere eh, dogo ko gajere wa gaida zalika da wani wannan min sifatin da na sifofin da an kawa shi abin ba wanda ya san abin da an kawa jaririn na sai Allah kawai wa ma'ana wuya haka nan na ma'ana kamar zai zan mai basira ko ba zai zan mai basira ba zai zan uh, mai abin nan mai tunani ko ba zai mai hankali ko ba mai hankali ba la ya'lamu wahidan min hadhihi thalatha ghayrullah ba wanda ya san ɗaya daga cikin waɗannan uh, abin nan sai Allah kawai kun gane ko waɗannan uku wa ma ta dari sun ma za ta kasu gadan kuma rai ba ta san abin da take sana'anta da shi ba gobe gobe ni za ka yi ba wanda ya sani shi ma wanda za ka kwaɗai gare shi bai san abin da zai yi ba kun gane ko wato abin da min khairin ko alheri ne ko shari wai alamu Allah amma Allah ya san abin da za ka yi gobe saboda ka bauta masa shi da ya san abin da za ka yi ya shiryar da kai wa ma ta dare nafsun bi ajiyar ta mutu kuma rai ba ta san ga wace kasa za ta mutu ba abin da ya shahe ta na kanta ina zan mutu ba wanda ya sani sai Allah kasal Allah ya keɓance kasa yi almakana wato wuri ma anna halati da zaman haka nan kuma zamani yaushe za a mutu aidan لأن الإنسان يتوهم أحيانا mutu, سيموت في مكان إقامته متى inda ya shirya. جدان عند يشري أكو ينظر wa وبلد مولده ko kuma garin da aka haife shi yana zaton haka nan bi khilafin zamani banda zamani shi bai iya kayyadewa ko wannan babu abin da baka ci zamani na don kullun sabon zamani ne ثم إن الخمسة كلها سنة ودنا أبو بعد أنك أنبتا بير سواء في da الله wato واتو duka. wato Allah ya ɓanta da sanin su ba wani mutum wanda ke cewa ga abin da za a yi cikin shi ɗaya Allah ya sani kun gane ku? qala ta'ala Allah ya ce inna Allah alimu Allah masani ne bi kulli shay'in ga dukan komi khadirun masani ne yi ga abin da aka koye ka zahiri kamar abin bayyana abu lil isharati ila anna ilman lahi ghairu mutasim bi hadhihi al-khamsa wato ishara ne cewa ilmin Allah ba ya ke banta waɗannan biyar kawai ba bar huwa alimun mutlaqan masani ne gaba dai bi kulli shay'in ga komi rawal bukhari bukhari ya rawaito an ibn umara hadith mafatihul ghaibi khamsatun mabudan gaibi biyar ne inna Allah indahu ilmu sa'ati har zuwa sura kun gane kun to wannan sura ta kare. eh ni eh. ya aya ta talatin da biyu Bisanin ila yau yau za iya salatu na aya wato aya talatin ce wa mawdu'u har ra'isi talabu tasdiq bil qur'ani wato abinda an an gaba al'amal bihi al'amal ma ya aiki da abinda a ciki kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karwa subha yawmal jumu'ati biha wato annabi ya zan ranar ranar jumu'a sallar asuba da ita yake karatu ga raka'a ta farko wa bi hatta ala al-insani hin min al-har ga raka'a ta biyu bismillah

ko za su ce wato Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya kaka shi ya faɗa ba daga Allah yake ba bal laisa kama qalu ba kamar yadda sun ka faɗa yake ba bal huwa al shine a gaskiya min rabbika daga wajen ubangijinka wato shine a gaskiya duk abin da ba shi ba kenan ba gaskiya ba litun zira bihi qauman ma atahum min nadhir min qablika aka ce ma annabi an saukar ma da shi saukar wannan gare ka litun zirabi don ka yi gargadi da qur'ani ga mutane ah, ma a ta'akun min nadiri min kaulika wani mai gargadi bai zo musu ba baninka. domin ah, ko da suke jikokin annabawa jikokin isma'il babu wani balarabe wanda wanda ya taho ya yi gargadi a makka akwai wani hanzala ko kuma abin nan samudawa waɗanda yake su gabanin ibrahimu wato amma dai Quraishawa wato babu wani wanda ya tawaye gargadi wato gare su gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yahtaduna an saukar da wannan Qur'ani don kai musu gargadi ko tsammanin su za su shiryu bi in zarika da gargadin da kake yi musu wa hum quraish wato sune quraishawa aw arab ko ko dul larabawa aw ahlul fatara ko ko mutanen fatara abinda fatara daga daga eh, Isa alaihi salam zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kawali eh, allazi nazala alaikal qur'an huwa wannan da ya saukar da qur'ani wane ne gashi nan tafi ba an ce ubangijin talikai ba ni a sunan shi ko ni a sifa shi gashi nan tafi Allah مستويا على العرش ما لهم من دونه من ولي ولا ذريع أفلا تتذكرون to Allah wato wanda ya saukar da Qur'ani sunan shi Allah allazi khalaqa samawati wal ard wanda yake shine ya halitta sammai kuma ya halitta kasa wa ma bainahuma da abinda tsakanin su fi sittati ayyamin cikin lokaci wanda yake abin kwana shidda farkon farawa awwalu hal ahad wato na farko ran lahadi wa akhiru hal jumu'a karshe jumu'a fa halitta adam kenan ta shiga qala ibn abbas ibn abbas yace innal yawma min al awwali min al awwal min al ayyam sitta wato yini daga cikin kwanukan nan shidda allati khalaqa Allah wanda yake Allah ya halitta shi miqdaruhu alf sanatin abinda an gwargwadon sa shekara dubu min sinnid duniya daga cikin shekarun duniya wato idan Allah ya ce ya yi abin nan yini guda wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu yini guda wajen ubangiji to yana daidai da kwanukan duniya wato dubu kuma daga shi da ya times dubu kenan da eh. na eh. ba times dubu ba yi ne guda shi ne shekara dubu ya eh, tamu to sannan kwana nawa a cikin shekara ɗari uku da sittin da wani abu ko sau dubu sau shidda eh Allah da ya sani sun masawa al'arshi bayan haka nan ubangiji ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace da shi wato eh, abin nan daidaita wato wa huwa fil lugha wato shi abin da al'arshi ga lugar larabci sarirul mulki gadon sarauta shine sa'in al'arshi gadon sarauta wato Allah ya dawaka gare shi wartafa alaihi istiwa'an yaliqu bi ya daidaita gare shi akan sa daidaita wadda ta dace da shi wato ko kuma ibara ne ga cewa yana akan komi yana kallon komi duk halittar da ya yi tana kasa gare shi yana kallon ta wala ya kafa alaihi shay'un wani abu ba ya koyuwa gare shi min amrin kitabi na al'amarin littafi almunazzal wanda an ka saukar wa huwa alquran wa bayu shine qur'ani da abin da a cikin abin nan a cikin halittar shi malakun ayyuhan nasu min dunihi min wali ya ku mutane ba ku da wani masoyi wanda ke tsare ku daga azabar shi in kun saba masa wala in ba ku da mai ceto yarfau anhu yadfa'u azabahu ankum wanda yake yana tunkudewar azabar ubangiji daga gare ku idan lam tu'minu bi kitabihi ba ku imani da littafin sa ba allazi anzalahu ilaykum littafin da ya saukar zuwa gare ku afala tatazakkarun to dan ni ba ku astuwa ba ku tunani ba ku tunanin wannan ku tu'minu ku imani to ci gaba

wato abin nan shine mutashin duniya yana shiryawar lokacin zaman duniya sun mai arji ilaihi wato bayan haka nan sannan al'amari kuma zai koma gare shi ai yarji'u al'amr wa tadbir al'amari da shirya shi duka gare shi zai koma fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin cikin yini wanda yake gurgurdan yinin nan wato dubu abin nan dubu ah, shekara dubu min mata udu nan ga kidan ku na duniya kun fahimta ko wato idan ku na duniya kamar shekara dubu wato wannan kenan ga kafiri ranar kiyama tsayin da za a yi don wahala shiga kafiri kamar shekara dubu ne wannan lissafin ku kun fahimta ko tadina wani surat saba'in hamsin alfa sana ga kuma ya cikin wata sura an ce abin nan dubu hamsin wa huwa yawmul kiyama shine ranar kiyama ne shiddati ahwali domin tsananin wato abin nan tsorace tsoracen shi bin nazarata ila kufari amma in an dangana ga kafirai واما المؤمن فيكون اخف عليه من صلاه مكتوبه يصليها ga mumini wato ya yi sauki ga sallah guda farilla wanda yake sallah ta fitina cikin duniya kama ja fil hadith kama yadda yake cikin hadisi kama ka kabbata sallah zuwa cewa Allahu akbar zuwa ka kare assalamu alaikum eh sallah subhana ai tsawo gare ta azhar ta yi sauki ko la asar dawa mun ci gaba ya da birul amra ذلك الخالق وان ما حلت ان وان سوكر da qur'ani almudabbir shine mai tsara al'amura allazi huwa minhu tanzil wanda yake da gare shi saukar da qur'ani yake alimul gaibi masanin fake ne wa shahadati bayyane ai ma gaba anil khalq abin da ya fako daga kai wa ma hadar da abin da ya halarta duk yana kallo al aziz kuma wanda yake mabuwayi ai al mani fi mulkihi wato wanda yake wani bai iya rinjaye shi ar rahim wanda yake mai rahama bi al ta'ati ga mutanen ta'ati wannan sun kai masa ta'a suka bi abin da cikin littafin nan mai rahama ne gare su allazi allazi ahsana kullu shay'in khalaqa Allah خلق الإنسان alladhi ahsana shay'in khalaqa wanda yake ya kyautata komi wanda ya halitta komi ya halitta ko da faro ne in ka dauke shi kaga hikimar da a ciki zaka miƙa al'amari ga Allah kun gane ko wa qura bi sukuni khalaqahu alladhi ahsana kulli shay'in khalaqahu ya kyautata ma komi ga halittar shi badal ijtima kun wanda ko ay khalaqa kulli shay'in khalaqan hasana ya halici mi halitta mai kyawo la na kasa babu na kafa gare shi wala khalal kadiba ko da sauro ne in ka dauko shi sifar da an gare shi ita an gara kuni da ƙari kuma dan rakumi bai da fika kai wa bada khalqal insani min din ya fara halitta mutum kuma daga ni ba daga wani haske ko wani ruwa ba min dinin daga laka kun gane ko ثم جعل نسله جعل نسله ثم جعل نسله bayan da ya halitta shi daga laka ya sanya shi wato Adam daga ƙasa sauran zuriyar shi fa min sulalati wato ya sanya ƴaƴansa daga abin nan tsintsan abin nan laka min sulalati min ma'in mahi wato daga laka wanda yake tana rataya wato mani min ma'i mahin kuma daga ruwa wanda yake walakantacce da if mai rauni iya na tufatu shine eh, digon mani thumma sawwahu وجعل لكم السمع قليلا ما ثم سواه سنة يديد تحلتا متن ونفع فيه من روحي يكورا تكنسا دقا روحنسا أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جبادا وأن يانونا da halitta Adam da halitta Isa da sauran halittu duka duk ɗansu ruhi daga Ubangiji. Kun fahimta ko? Ashe kenan maniyin uwa da maniyin uba duk sai da kuma hurawa ta mala'iki sannan mutum ke tashi. ta yana ne waja allakum sam'a ya sanya muku ji ya zuriyata adam ya ku ya'yan adam ya sanya muku abin nan sama ji eh, bi ma'anar isma wato ji wal absar kuma ya sanya muku gani wala bi da ya sa muku zukata na tunani ku diba wato abin nan ji kana ganin kunne amma kana ganin ji ji yana nan an dan farashi wani abu ne an karshafa ma yana yiwa a karkare shi shikenan babu ba kuma sauran jini haka nan shi kuma gani da an ka sa ga ido kwaye ido ba ita ce gani ba don yana yiwa ka ga wani da kwaye ido kurukuru amma babu babu ganin ashe ganin na nan baka iya ganin sa amma kana iya amfani da shi kamar ji kana baka iya ganin sa amma kana iya amfani da shi ga jikin kama baka san baka kana amfani da abubuwan da baka san su ba sannan zuciya fu'ad wato um, ba kalb al afida wato jam'u fu'ad fu'ad wurin da ake tunanin leke ke ga zuciya amma in ka dauko zuciya ita dai naman da ciki ba ba ka ganin komai kun gane ko kalilan ma tashkuru amma kuma gode ku kadan ce duk da waɗannan abubuwa kun fahimta wal ma'ana alladhi ja'a tanzil minhu wanda yake qur'anin nan ya zo daga gare shi huwa allazi fa'ala lakum hadhihi ni'am shine ya aikata muku waɗannan ni'imomi kulli hadiyya da suke wa ma zalika duk da haka fa shukrukum lahu qalilun godewar ku gare shi kadan ce wala taltafituna ila ba ku diba zuwa ga waɗannan ni'imomi lita tafakkaru don ku yi tunani fiha gare su hatta eh, ta'rifu haqqan anna ma ma anzalahu ilaykum min kitabin har ku san cewa abinda Allah ya sau abinda ya saukar muku na littafi inna ma huwa khairun lakum wa alkhairi ne gare ku kun gane ziyadatun alama ta kaddama lakum min ni'am wannan kuma ƙari ne ga abin da ya gabata na ni'imomi kalakakum alama bayyana hu ala lakum wato yayi halitta ku daga laka da ya bar ku lakan nan cikin tafo kuna wari da yaya za ku yi bayan daga wari kuma ku dibe da mani yake wata ba shi ga hannu sai ya wanke amma duk da haka an halitta ka daga nan ka mutum babba kana adina kana takama sannan an ka sanya ma waɗannan gani da ɗanɗani da shaƙe da ga sunan baka san yadda suke ba ga ka amma kana ta amfani da su eh, to wanda ya yi ma waɗannan abubuwa shi ne da gare shi ne saukar da Qur'ani ya ce hmm. wato yasa ya ce mai ji mai gani mai takma abin da mai motsi bayan da sandararre ne yana cikin bacci <laughs> wadda ma bayyana ta'ala lahum ma taqaddama lokacin da Allah ya bayyana mu mutane abin da ya gabata ne sifatin rahmaniya na suwayin sa irin na rahama la ko li inzali alquran domin saukar da qur'ani wata rahama ce lahum gare su fa baddala ko fa badala an ya qabilu maimakon su karbi qur'ani wa yuminu bi su imani da shi kafaru bi sai suka kafirta ku ji wannan wa alkitabi wa qalu wa qalu maimakon su gode abin nan da an ka saukar musu kuma qur'ani kari sai suka kafirta wa kalu suka ce li idkhali shubhati fi ma jaa bil qur'ani wato suna ƙoƙarin su sa rikici don a nuna qur'ani ba Allah ya saukar da shi ba sai suka ce ai da dalna fil ardi shi in mun ka bace cikin ƙasa mun ka mutu mun ka zan turbaya kan eh, turba abin nan zuwa sun ka lulluje cikin ƙasa ai inna lafi khalqin jadidi shin mu muna zama cikin wata halitta sabuwa wato kenan abin da qur'ani ke faɗa ba gaskiya bane in ba gaskiya bane ba daga Allah yake ba an huta kun fahimta ko balakum bil qa'ir bil qa'ir an ka ce a'a wannan abin nan balakon bil kafir bil kasu dai masu kafirci ne ga da ubangijin sun san wannan abu gaskiya ne wanda yayi wada yi musu waɗannan abubuwa in an ce ya saukar da littafi ya saukar da qur'ani don su shiryu ba wasa bane sai dai su kafirai ne ga gamuwa da ubangijin su la babu wata babu wani rikici yuridu na idkhalaha wanda yake suna son su shigar da shi fil da cikin littafi al-munazzali wanda an ka saukar da zalika da haka nan wa inna ma aradu inkar al-ba'th hakikatan suna nihin kawai dai su ce babu tashin kiyama wal qa'irabihim bi kuma babu haduwa da ubangiji ga tashin kiyama ba da mutu bayan mutuwa shi dai suke so sun bayyana ta'ala lahum kaifiyatul maut bayan haka nan Allah ya nuna mu mutane yadda ake mutuwa allazi banau alaihi adam al-ba'th ba sun ce in an mutu ba a tashi ba to ga yadda mutuwar take likai yatasanna lahum fahmul ihya ibadahu in ka san yadda ake mutuwa za ka gane shi rayarwa bayan shi abu ne mai sauki ga shi nan ci gaba fa kala to yace abin nan mutuwa da kuke da kuke azu wato wani eh, an yi ta ba a tashi ai abu ce mai sauki ba ma abu ne mai wuya har wanda yake Allah ɗaya zai yi zai yi ta da hannunsa ba ya tawaffakum malakul mauti wato mala'ikin mutuwa wanda an kawakkala gare ku shi ke karɓar ranku kawai Allah zai wuce biku wanda an kawakkala ga karɓar ranku ya qabalu arwakum shi karɓar rayukanku ai la ta mutu da ba da kanku kuke mutuwa ba mutuwan ma ba ku sai an yi muku aw bil asbabi zahira ko ko da sabubba waɗanda yake bayyanannu kama ta zunnuna kamar yadda kuke zato kun fahimta ko hatta ya kabila arwahakum malaku malaku malaku min malaika sai wani malaiki daga cikin malaiku ya karbi rayukan ku ba ku ke mutuwa da kanku ba wa huwa azra'il shine azra'il shi an ka wakala karban rayuka wa qad wakala Allahu ala tilkal arwahi Allah ya wakala ya wakala shi ga wadannan wakala Allahu ala tilkal arwahi Allah ya wakala shi bisa ga wadannan rayuka ne ya kabala ha indan kida ajali don ya karbe su lokacin karewa ajalin su summa ila rabbikum turja'un bayan Isra'il ya karba sannan kuma ana mayar da ku ga ubangijin ku a haya kuna rayayyu bayan mutuwa ah, ah, ah, sallamtum annakum la ta'rifuna kayfa tamutuna in kun kun mi kauya cewa ba ku san yadda kuke mutuwa ba to sallimu ku sallama lima lima amata kun ga wanda ya kashe ku idza eh, idza qala innahu yuhlikun in yace yana rayar da ku maratan saniya ba wannan magana da an kai ba ta nuna muku cewa ba ku ke kashe kanku ba kashe ku ake yi ko kuma ba ku san yadda ake kashe ku ba to dan me ba ku yarda na ana ta'ar da ku kuma ah, to shi ke da sauki in kun yarda ashe kenan qur'ani saukar da shi abu ne mai sauki kun wani da ko wanda ta kuna ilai za ku komo zuwa ga Allah li yakum bi amalikum don ya saka muku da ayyukan ku allati talabakum biha waɗanda ya neme ku ku yi kitabi cikin littafi Allah allazi anzalahu ilaykum wanda ya saukar zuwa gare ku domin muna magana ga saukar da littafi gaskiya ne to ci gaba sun mazakar ta'ala ربنا to sannan ya ambaci nadamar wanda bai mika wuya ga aiki ga abin da a cikin littafi ba wanda ya kiyar dashi aiki da abin da a cikin littafi to ga nadamar da zai yi walau tara idan mujrimun da dai ka gani kai abokin magana da ka gani lokacin da masu laifi waɗanda sun ka da da aiki da abin da a cikin littafi da ka gan su naki su suna masu sadda kawunansu inda rabin wajen ubangijin wato ranar tashin kiyama wato kowane ya mutaɗi ha sun haya haya'an don kunya wani damata kuma don bakin ciki ya kulu na suna cewa rabbana absanna ya ubangiji mun gani yanzu kan mun ga abin da mun kai musu na tashin kiyama gashi yanzu mun gani wasa mina ko mun jiya min ka daggare ka tasdiqa eh, ko min ka tasdiqa rusul fi ma kazzabna hum fihi yanzu mun ji ga abin da mun ka karyata su gare shi yanzu kan mun jiya jin gaskiya da mun ji mun ka kiyarda farjina na amal salih ya Allah yanzu mun yarda ka mayar da mu duniya mu yi aiki na kwarai bima amartana fil kitabi fiha don mu koma mu yi aiki da abin da ka umarce mu da shi cikin littafi inna muqin to mu yanzu ba ma imani mun kai ba mun yaqini ya abin ya wuce imani har yaqini mun tabbata mun gani ba ma yanfa'un zalika wannan abu bai amfani wala yarji'una ba su komawa wa jawabu laura ayat da an ka ce da ka gani la ra'aita amran fadi'an kai abokin magana da kaga lokacin da wannan abu ke aukuwa to da kaga al'amari mai muni qala ta'ala li tasliyati rasul sannan anka anka ce ayat da ta fidan an kuntar da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kushi aiki ne an kasa shi in ka yi aikin ka to ni kushi na mi don mutane su yadda ko ba su yadda ba to ci gaba walau na sha ko walau ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والنار أجمعين to aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wa'azi an ka ke karba kada ya damu um, isuwa annaka walau shi ina damun so la'ata ina kullu guda, huda damun ba wace rai shiriyuwarta da Allah ya ce da ya so da shirye da kowa wa ta tadi bil iman tayi shari'u da imani wa ta da ta bi ikhtiyarin min bisa gabatin ta ba da wahala ba walakin haka alqawli minni amma wata magana ta wajaba daga gare ni nice wace magana ce wa huwa la amla anna jahannama min al jinnati wan nas ajma'in na yi rantsuwa na ce lalle wallahi ina cika jahannama da mutane min aljinnati wa ana cika jahannama daga aljannu da mutane ajma'ina gaba dai Wata taqulu lahum lakhazna idza dakhalu kun gane ko Wata na'im, nayi rantsuwa cewa zan cika jahannama da mutane da aljannu wannan shi ya hana wata wa'azin ka wasu su karba suna cikin waɗanda yake za a cika jahannama da su don haka kada ka damu ko baka iya shiryar da su don na riga na bar da su Allah ya tsare mu فذوقوا فذوقوا bayan sun shiga cikin wuta lokacin da za su shiga wato ga yadda mala'ikun tsaron wuta ke ce musu fazuqul azaba ku dandane azaba ku masu shiga wuta bima nasitum don anan mantuwar da kun kayi ta liqa yawmikum hada kun yi mantuwa ga gamuwa da yinin ku wannan wanda anka ambata cikin littafin da aka saukan muku ai bi tarkikum al-iman bi kun ki imani da shi inna nasinakum mu kuma yau mun manta da ku tarakanakum fil azab ku shiga cikin wuta mun manta da ku ba mu koma tunanin ku ku yi tayi ko kun yi kuka ba mai tunawa wa zuqul azab wa zuqul azab al-khuld ku dandane azabar dawama har abada da wanda a cikin wuta an ce wanda zai dawoma cikin wuta an ce masa ko za ka yi shekarun gwargwadon kwarorin ƙasa gwargwadon kwarorin ƙasa ka hita zai murna don an ce akwai iyaka kenan ku dawwama ciki bi ma kuntum ta'malun don abinda kun kasan kuna aikatawa na kafirci da ƙaryatawan littafi aw bi rasul ko ku ƙaryatawa da kuke wa manzo don littafin shi ake nema a yarda da shi

wato da littafi ba su yarda da littafi alladina la yu'minuna bil qur'ani wanda yake ba su imani da qur'ani don rashin imanin su daga tashin kiyama wa ma sai kuluna kuma an faɗi abin da za su faɗa min jazaihim na sakamakon su an faɗa to bayan wannan zakara fi ma ya ci, annau alladhi yu'minu bihi kuma ga nau'in da ke imani da eh, qur'ani minan nas daga cikin mutane wa ma a'addahu lahum da abinda kuma Allah zai ambaci abinda yi musu tattali bi sababi imanihim bi saboda su yi imani da qur'anin fa ya ce. innama yuminu bi ayatina alladhina idza zukiru bi wato waɗanda ke imani da ayoyin mu kawai su ne waɗanda yake in an yi musu wa'azi da ayoyin nan kharru sujjadan sai su faɗi suna masu sujuda suna masu tawali wa sabbahu sannan kuma su faɗi suna tasbihi tasbihin nan wanda yake ya haɗu da gode ma ubangijinsa kan wato qalu su ce subhanallahi wa bihamdihi wahum la yastakbiruna alhali kuma su ba su girman kai daga bari daga imani da da ayoyin wa ta'ati kuma ba su barin da'a lima ga abin da cikin da aka nuna hukunce hukunce wato kun ga kenan don haka don an faɗi sai masu imani da qur'ani in mutum ya kawo nan da karatu yana da alwala ya fuskanci alƙibla ko cikin wata sallah yake sai ya fadi ya sujuda Allah ya mm, mm. to in aka yi sujada kuma ya nuna kenan ana zaka sa ai tasbihi kan sunna ta so eh subhanallah wa bihamdihi ba cikin abin nan kamar ta sujuda cikin eh. sallah yake ko cikin sallah harilla eh to ka zaka ba ka sallar juma'a eh, a sallar a sallar asuba sallar juma'a ba kai wannan to <laughs> eh, sallar juma'a ran juma'a asuba mm. wannan ake karantawa eh to eh me an ka kara eh wato an yi kuskure hmm, ku gyara eh, za a yi gyara ko wace sujuda qur'ani su Qur'ani in ka kai akwai su sujuda goma sha biyar cikin qur'ani akwai waɗanda ake ce ma'aza'im ba a wuce su in mutum ya wuce bai yi ba ya yi laifi sha ɗaya goma sha biyar ne amma sha ɗaya su ne a aza'im sannan hudu su ne abin nan ba za'im ba ba tilas ne sai ka yi su ba guda cikin surat lahaji, surat lahaji akwai su juda biyu to ta farko ita ce cikin manya ta ta ƙarshe wannan ba ta cikin a za'im bayan haka nan surat najam bayan haka nan kuma cikin abin nan uh, eh, idan sama'un shakkat sannan cikin ƙarshen ikira su kenan kun gane ko ta ta jafa junubu wani alhaji a tafi makka sai abin ya yi daidai da sallar abin nan asuba a cikin masallaci ko da an ka duka bai bai san za a duka ba sai ce wannan ba ni ce wato ya ke gindin maganin ko a ah, an duka bai san ana duka ba bai san bai tsaba gani ba wanda an ka tayi ana cikin karatu sai ka duka ayi sujuda sai an ka bar shi tsaye ba yi rukuki ba ba yi komi ba yoshi an ba ya eh, eh, ba ba eh, ba ta ba Eh. eh kana iya ce kamar yadda sauran sujudai kace subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdi ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko sajada wa shi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa ja'ala sam'ahu wa sam'ahu wa basa wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawli wa quwwatihi ko abin akwai addu'o'in da ake yi na wannan sujuda hajji mutum yayi eh a'a ana magana sujuda ne kada kai magana dabbobi sai gida nace kai ka yi gida gida wannan eh. eh. in mutum baya da alwala ba shi sujuda bayan sujuda sai dai ana cewa kada ya karanta ayar ko kuma kalmar wadda yake ta sujuda kaji yanzu kamar da kamar yadda raji to ci gaba sai ta jafa junubu an almadaji ya tuna rabon wato su waɗanda an mumin waɗanda sun kai imani waɗanda ke an karanta musu qur'ani za su fada suna masu sujuda sai ta jafa junubu sasannin su sanin jehen su na kwanci yana nisan ta almadaji daga wuraren kwanci ba su kwana wa subha kuma an ce wanda ya tafi masallaci ya yi sallar magariba da isha'i sannan kuma ya tafi masallaci an kai sallar asuba da shi ma aljama'a fa qadir ta fa'i wa anil madahi ba sashen sai ya dauka ya dauke kenan daga wurin kwanci kun gane kun akwai abin nan da mutane sun san abin da aka sallar isha'i da sallar asuba na lada sannan kuma ba su iya tafiya don rashin lafiya to ko da da jan gindi sai sun ce sun yi wato asuba da sha'i sun fi eh sauran sun fi sauran amma kuma kullum akwai sallah guda wadda ake ce ma wusta mahihiciya ko wace rana ko wace rana amma baka santa ba Allah mana mafaka eh amin don ko wace ta tauka ya da shi da ita ce sai sa kudai eh kagan ka abin nan kai da salin zuwa masallaci ka gane ta yi miliyan goma wato abin nan na yi zama ina ina ina makara ga sallar asuba sai ni tunanin da za a bani silebi da titi a wannan lokaci ba zan makara ba wannan shine ya ƙara taimako na ga ga sallar asuba silebi da titi da za a bani silebi da titi kullum in tashi ba zan makara ba

su yi sallah suna tsoron suna roƙon ubangiji ya gafarta musu kuma suna kokarin ya ba su lada fal imanu sahihu natijatul khawf min al iqabi wato imani na kwarai to asalin sa daga tsoro ne min al iqabi wa tabi da kwadai fil rahmati akwai abin nan cikin littafan sufaye suna cewa ka bauta ma Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son rahmar shi ba wannan ai wannan ibada ta kafirci ce domin Allah ya yabi annabawa da cewa ya na rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda ka in an ce kai ka yi ba da wannan ba an ce ka yi ibada waɗanda ba musulmi ba kun gane ko Allah tsare mu wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma suna ciyarwa daga abin da muke ci da su ayyu adduna huquqan suna ba da haƙoƙin Allah almaliya na dukiya misla ma yu'adduna badaniya kamar yadda suke ba da haƙƙin jiki wato haƙƙin Allah na jiki da haƙƙin Allah na dukiya duk suna bayarwa kun gane kun waɗannan su ne ke imani da da Qur'ani kenan kun gane to mu ci gaba wala alamu nasu جزاء fala ta alamu nafsun wata rai ba ta sani ba ba ta san ma'u mu abinda an ka ɓoye musu ba wata su waɗannan mutane masu imani da ƙur'ani waɗanda ke bauta ma Allah da tsoro da da tsammani wato ba wani rai da ta san abinda an ka ɓoye musu min ƙurrata ayunin na farin ciki farin ciki shine ƙurratu ayunin kun ga ga Hausa ana cewa abin nan fari na ciki to larabawa su ko abin nan sanyin ido ake cewa kun hamda ko sanyin ido hari jiki kenan ko ga bambanci abin nan wato na farin ciki ai ma ta kirru biya ayinu abinda su za su yi sanyi da shi wa fi qira'atin bi sukunin ya'i mudari ko mudari ukhfiya wato ahfalahum wato abinda nake koye musu inji ubangiji jaza'an bima kanu yabunun don abin nan don ya zan sakamako ga abin da suke aikatawa min al-imani bil kitabi na imani da littafi wal amali bima fi da aiki da abin da a ciki in ya zan ba wanda ya san abin da an ka boye ma mutane mu'minnai waɗanda sun kai imani da qur'ani cikin aljanna wannan ya nuna har yanzu ba wanda ya taba shiga aljanna balle ya sani saboda haka wato abin da ake cewa Idris an sa cikin aljanna ba gaskiya ba kun gane to ci gaba hmm. don ba kasama ta'ala an nasa su ne bayan haka nan ya bar mutane kashi biyu ba kala ya ce wata wasu imani wasu ba su yi imani da qur'ani ba afa man kana كان فاسقا لا يسترون to an raba mutane kashi biyu shin an shin ahu man kana mu'minan wanda ya zama mu'mini bil kitabin littafi wa amila bihi yayi aiki da shi kaman kana fasikan yana kamar wanda yake yayi fasiki ya hita daga wannan tsari kharijan an ta'ati ya hita daga ta'a wal amali da aiki bima unzila ilayhi ga abinda an ka saukar mai bil amal na aiki bima unzila ilayhi eh, min al kitabi ga abinda an ka saukar gare shi na littafi suna zama daidai la yasawun ba su daidaita inda Allah ya ga ubangiji fi daraja shiga daraja da wannan aya wato kenan daban-daban suke wanda ya yi imani ya fi ga daraja da wannan kuma abin nan malamai suka yi istinbadin idan musulmi ya kashe kafiri ba a mai kisasi sai dai in ya kashe shi kashin gila kun san da kashin gila yake ya yi lallashin sa taho mu tai wuri kaza ya lallashe shi bayan sun tafi can ya kashe shi to wannan ko kafiri ne na amana ya kashe za a kashe shi ko ubangiji ya abin ko um, bawa ne ya kashe kashin gila za a kashe shi amma in ba kashin gila bane wato musulmi ya kashe kafiri ba za a ba za a yi kisasi ba don wannan aya shari'a musulunci ga shari'a musulunci ita ma Abu Hanifa yana cewa a a wannan fifiko na lahira ne ba na duniya ba saboda haka duk wanda ya kashe wani a kashe shi ko da kafiri ne in dai an ba shi amana kun gane ko eh a'a ka taba ganin aiki ba shaidu ko da kuka kasan ne ka irke ni gida ran juma'a da safe karfe biyar wajen kashewa na kafin eh me magana tiya kamar wajen shi da mota ko diya tana na akwai diya ta akwai ta musallan ne akwai ta nan na mace akwai na kafiri akwai na musulmi eh, to ci gaba saurara To, wa madadin aman waɗanda sun kai imani, ba an ce ba su daidaita da masu imani da mara imani ba to waɗanda sun kai imani wa amilu salihah sun ka aikata ayyuka na kwarai kun kullum ba imani ɗaya ba sai an haɗa da aikin kwarai wanda ya daidai da shari'a su kam falahum jannatul ma'wa suna da gidajen aljanna na makoma nuzulan wannan kwaccare ne gare su wato shine abincin baki domin mutane sun ta lahira sun zan bakin Allah wa huwa ma yu'addu lid shine abin da ake tattali ga bako min al na garar bakin da ake yi bima kanu ya amalun don abin da sun kazan suna aikatawa don haka za a ba su wannan garar baki to ci gaba wa amma ladina fasaku كلما أرادوا an wa الذي الذي كنتم به amma waɗansu suka kafirta wato suka fita hanya bilkul da kafirci wata kadibi da karyatawa ga littafi wa ma wa humun nar mako masu wuta ce kullama aradu an yakhruju mina ko da yaushe sun kai niyyar fita daga cikin wutan nan hu'idu fi sai a mayar da su cikinta. ta wakila lahum na a ce mutu duku azaban nari ku ɗanɗani azaban wuta allazi kuntum bi tukazzibu azabar da kun kazan kuna ƙaryatawa game da shi ku ɗanɗana ku ji walan zai kanna ku العذاب الذي يألون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون wala nuziqannahum lalle za mu dandana musu min al'azabil adna daga azaba wadda ya karama ai azabar duniya wato azabar duniya bil qatl da kashi wal asri da kamu wal jadbi da kwaji sinin wato shekaru wato nan duniya ma wanda bai imani ba sai an ta jarraba shi da musibu kuma a hana masa hankuri wal amral da rashin da ciwar wata wal fitan da fitinoni wannan ya zunguri wannan wannan ya zunguri wannan ga anan duna al'azabil akbari wanda bata kai ga azaba wanda ta girma ba ko kuma azaba kabri sannan da azaba tashin kiyama la'allahum yarji'un ko cewa za su komo ai min ko man baki man baki minhum kila wanda ya saura daga cikin su zai komo ilal iman zuwa ga imani hakiyan ruwa ko don za a yi imani kun ga da an ko an kai wata guda ba ruwa ba shuka ta fara bushewa sai ka ji kowa na kuka an gane Allah shi ke yi an gane Allah shi ke yi ba mu iya kawowa to a ko ba bana an yi ruwa kuma an yi ruwa kuma sai a manta Allah tsare mu to wa ma azla wa ma'azlamu Wa wane ne fi zalunci wato babu wanda fi zalunci mai man zikira da ayati rabbi bisa ga wanda an kai mai gargadi da ayoyin ubangijinsa qur'ani su mara da na sannan ya kau da kai yaki abin da yake sauraren su ai lam ya'mal bi hakana bai aiki da hukunce hukuncen su ba ba wanda shi shi zalunci a ce ga Allah ya ce kaza ya kauda kai inna min al-mujrimina muntakimun wato Allah ya ce lalle mu masu ramawa ne masu azabar ramuwa ne ga masu laifi al-mukazzibina rusul masu ta manzani babu wannan wawu li'annahu la jurma ashad min zalika domin babu wani laifi wanda ya tsanani bisa ga wannan wato masu lamawa ne mu'azzibuna lahum masu masu yin azaba ne gare su lista listihqaqihim lil azab domin sun cancanci azaba wal intiqami da azabar rabuwa wato za mu rama kenan don su yi muna wadakanci to sun bayyana ta'ala وجعلناه To kuma shi wannan littafi da ake ƙoƙarin dai kun imani da shi ba shi ne farkon littafi wanda Allah ya saukar ba. Kun gane ko akwai wasu littafai waɗanda an ka saukar gaba ne su ga misali na. Sun bayyana ta'ala an al-Qur'an laysa awwal kitabin. Qur'ani ba shi ne farkon littafi ba munazzani wanda an ka saukar min Allah. Waƙar qarqun zina kutubun ja'at biha ar-rusul an saukar da littafai waɗanda yake manzanni sun zo da su min qablihi gabanin sa fa qala yace wala qad atayna musa al-kitab lalle mun bai mun bai wa musa al-littafi shine taurat khassa bi dhikri ya keɓance taurat da ambato لاتفاق اليهود والنصارى على الإيمان بها دومين دا يهودا ودا نصارى duk sun yarda akwai taurat kuma ana aiki da ita shine abin nan ba old testament ba talmud eh wato wanda suke ce malo an yi aiki da ita da nasara duk suna aiki da ita har yanzu amma nasara sun bar aikin gaba ɗaya sun komo sai addu'a da waka to amma su ma da bari yanzu abin ake so a nuna ma abin nan qur'ani ba shine farkon littafi ba balle kace a'a shine farkon littafi akwai wasu littafai wanda an ka saukar ga bayi ka gane ko to an ka ambaci taurat ba ambaci injili ba domin taurat yahudu sun yarda littafi ne daga Allah nasara sun yarda littafi ne daga Allah ba ambaci injili ba domin injili sai yahudu suka sai su ce ba littafi bane ko da nasara sun yarda littafi ne daga Allah kun gane ko to wato wala kada sai na musul kitab lalle mun bai mun bai wa Musa littafi shine taurat kasa bi dhikri littifaqil yahud wan nasara ala al bi domin yahud da nasara sun ittifaqi na cewa wato littafi ne na Allah wa bir rasuli alladhi unzila ilay kuma sun imani cewa Musa da Yahudu da Nasara duk sun yarda Musa annabin manzo Allah ne wa huwa Musa alaihi salam ashe kenan Muhammad ba shine farkon annabawa ba ba shine farkon manzanni ba Qur'ani ba shine farkon littafi ba fala ta kun fi mirati min liqa'i kada ka zan cikin shakka ga gamuwa da wannan littafi littafin Musa wato aka ce ma annabi kada ce a kawo a daidaita ya saba da nawa wajen imani wakila Musa ko ko kuma kada ka yi tsoron gamuwa da Musa wato lokacin da ka haɗu da shi ga abin nan lailatul isra'i wa qadil taqaya lailatul isra'i sun haɗu daren isra'i kun fahimta ko وجعلنا هدى لبني إسرائيل شي ونن التافي wanda an ka ba Musa ko shi Musan kanshi an sanya shi shirya ne ga bani Isra'ila kama a tsaina ka hadal Qur'an kama yadda mun ka baka wannan Qur'ani wa ja'alnaka mun ka sanya ka aw ja'alna ko mun ka sanya littafin ku dan shirya li ummatika ga al'umma ka ne wadanda an ne. kun gane ko ashe kenan ba abin ba abin mamaki bane farkon abu shi ake cewa abin mamaki ba shine na farko ba